studio la fada Marabrazo da zuwa kan shirin ku na studio kalam ke chaque samedi et dimanche sur les ondes de nos 52 radios partenaires. L'aventure se poursuit à Zender, capitale historique du sultanat du Damagaran. Après la capitale Niamey, cette ville du sud est la deuxième ville du pays de par sa population, estimée au dernier recensement de 2012 à 321 809 habitants. Shirin tusa la fada bayani da matasa da duk abin da ya shafi al'amuransu na da kullum. Yau muna tare da matasa, mata da maza on business wanda suke cikin kasuwancinsu na kansu. L'entrepreneuriat est un univers qui intéresse de plus en plus de jeunes qui aspirent à gérer leur propre entreprise, aussi petite soit-elle. Aujourd'hui, on veut bien savoir comment s'en sortent ces jeunes. du Udamagaram dans cet univers cikin wani irin kasuwanci ne suka yi kwarewa a font fontil fasa don leur business bakin namu na fada yau wadda muka dora a nan direction de la jeunesse et des sports ta mg san zander muna tare da hajara hassan ibrahim elle est de la pâtisserie ça va hajara Ça va. Tu vas bien Yanzu ce miki ya farin da crème <laughs> da sukur duka ta ba sarul ko. To barkar zuwa cikin shirin tusa fada muna tare da Zulai Muhammadu Bashir yar dans l'agroalimentaire. alimentaire zulai ça va ça va alhamdulillah to sanin ki da zuwa fuskan shirin su sarafa da mun wannan tarbar da kuka muna eh tout l'intérêt que vous portée à cette émission, nous avons Fedos Sani Salou. Elle a un salon de coiffure. Avec elle, on est, on est chic chic. On entre, on sort transformé. Ça va Fedos? tu vas bien Bien. On attend Mohamed Ali de Ikra Technologie. Avec nous, nous avons Mohamed Sabi Oubila. Il est dans le BTP et la transformation agroalimentaire. Ça va, maman Ça va, ça va. Tu vas bien Ça va, je vais bien. Anna, autour de nous, nous avons aussi d'autres jeunes femmes et jeunes hommes vous le savez bien, la fada c'est aussi la musique, la rubrique rose et la chronique de l'émission Tous à la fada. Top, c'est parti. Vous êtes bien sûr sur l'émission Tous à la Fada, amis jeunes. Et dans ce numéro, on s'intéresse au business des jeunes à Zender. Je suis juste joué à business kinsu da daɗi da ba daɗi tambaya ta ta farko eh, muna so mu san da shiga cikin wannan kasuwancin zan fara hajara comment tu as atterri dans la pâtisserie ça s'est passé comment bon premièrement la pâtisserie j'ai pas hérité ça okay. na koye hmm. parce que c'est une passion abin da ya jima yana birge ni kuma tun 2019 na fara yin shi ina yin mai officiellement na fara shi en 2021 ok voilà hmm. Et depuis, maintenant, tu es sur quoi Tu as ta propre pâtisserie ou tu es même euh, en train d'apprendre aux autres euh, comment ça se passe Oui, actuellement, j'ai ma propre pâtisserie. Même si euh, on doit le dire, je n'ai pas encore une boutique, mais ça va venir incessamment. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous connaissez sa pâtisserie <laughs> Elle a une boutique virtuelle, quoi. ok, et vous avez goûté C'est doux Ok, <laughs> ça c'est bien ça. Et toi, Zuleiko Eh. Toi, comment y a quelque chose qui est une transformation agroalimentaire tun daga noma na fara <laughs> dama dai diyan manomi ce ok eh j'ai la passion de me retrouver dans le verre ina son gani na cikin shibkoki tsanwa sai na yi kawai in fara kaɗan-kaɗan haka nan ina harakan noma to daga baya kuma sai na ga noman shi kaɗai bai tahiya ilfoke a samuwa a kara transformation to yanzu muna haka dai kaɗan. kadan duka mm. ana noma ana transforme. yanzu na gane da gonakin ki kuma da production kinki <laughs> da gona dai ka a ce ah, gona da gona ah c'est comme ça que ça commence <laughs> ok ça c'est bien ça to yanzu muna so mu sani on va revenir vers le monsieur ko gaya muna irin kama harkoki mun ji nasu vraiment l'agroalimentaire tout ce qui est nourriture les, les filles elles aiment bien ça maintenant en termes d'opportunités en termes d'ouverture dans les business on peut s'attendre à quoi à Zender Les types d'opportunités qu'on a pour se lancer dans des business. Mahaman Sabiou. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Eh, muna da opportunity da yawa tunda ni kamar ina da ni ne hujja akwai abubuwa da yawa wanda suke shigo mu zandar mai mutane abu guda ne yake kwaran mu ban mu neman information alheri da yawa yana zawa me sai ya zo ya huta wasu ba su ma san an yi business de par votre position avec euh, les pays voisins ou an yi samun opportunity kan harkar noma da mhm. Mhm. quel sens surtout kasuwanci babu ma kasuwanci okay. da kasuwanci yayi yawa tunda in kuka kamar Nigeria akwai wanda a sati za su su ta yi su sayo su zo su saida manoma yana da ƙarhi amma ba a bashi ba kama kasuwanci ba gaskiya. Mm, donc sai en fonction des zones harkar noma sai ok zole kina so ki magana wala ok an taɓo kai an taɓo <laughs> noma mhm, to ina jinki ni kuma sai in ce kamar wajen noman ma ana samu kamar har yanzu dai ba a samun mutane ne wanda za su tsaya bisa kan abun wanda in an ce an samu ga opportunity ta zo kowa ya samu ya san ana yi kuma ya samu raban shi mm. kamar sai abin ya shigo kuma wanda suke sama sai su kewaye su yi abin su a wikulo eh, shi kenan shi wanda yake kasa ta yi shi ne ma mai kayan aikin kuma bai ma san ana yi ba wanda suke samu ba sa ma yin aikin yawanci sai a basu kaya wasu kawai sai dai a kai kuma ga yanan kana activitan kana son abun bakka da muwaye in kuma baka same shi ba kuma baka samun rezo inda zaka san ana yin abun sai in ya wuce ma wani kake ji kake ji ma an kawo eh, kaya kaza a wuri kaza to yawanci dai haka ne yake kara mai damu baya mm, to chaque region an ce ga abinda matasa suka yi kwarewa a ciki jihar zandar ana so a san matasa don kuwa it is excel vraiment wanda kasance kuma akwai wani abu hallo da ake iya

Eh. Eh, in ka lura gaskiya a zandar mutane sa sun yi ba karfi ga harkar cikin librazon kake ko librazon nake okay da harkar informatik. Mm. a mutane a matasa gaskiya a da magaram sun yi ba kote informatik kare a wai eh kuma akwai kote service da ake yawan yi mutane ba su ma san ba yin shi suke ban ka dauki an kawo kawo da aya da sau suna ya ɗauka koli da wasu abubuwa ba su ma san da cewa service ne ba suke yi mm. to sai yan domin kini fa developer lo service kuma diya suna shi ba su ma san ba service ne suke inda za a hada kai ko ko ya tsaya tunani ya gani zai amidoran abun zai wani nif lsm zai ci a amfani Ouais, ouais, ouais. da ka samu à zandar yan service de livraison. ina ji 2019 na ji da mai takardar ni hmm. donc ka gani les gens ils sont les jeunes ils sont plus dans l'informel voilà, tout à fait hmm. ok et mais qu'est-ce qui fait ça selon vous mais ça les jeunes sont plus dans l'informel c'est parce que yin takardan Voilà, ma chérie. Sunana Amina Malam Maina, promotrice de Waraka Agroalimentaire. Qu'est-ce qui explique ça Pourquoi les jeunes sont dans l'informel? To mutane dai na farko matasa suna cikin tsoro. rikita muke ciki ta tsoro saboda an ce ka je ka takarda kowa ya san a Niger an ce NIF RCCM 17500 ne yau za ka je ka bada pli de 35000 francs a zo a ce maka jujiya ce sai an bada wata jika biyar ta wata sinyacir wadda ba ita ba matashin da bai da wani sana'a so ne yake ya fara dan jarin nashi duka zai bada ta anan shambar da commerce koko ya ne za a yi na biyu kuma abin da yake kawo faduwar gaba in ka ta kai nif shi kake kawai empo da kakka zata yi da kyau alor kenan farko in dai harkar nif ce gaskiya matasa ka su sa tsoro saboda in ka tafi empo sai an tambaye ka shifir da farkenka annual da wannan shi suke yin da shi suke maka fakcirkin da zakka biya ko da ka ce musu kai ni a shekara hana yi takardun nan ban samu komi ba ban sai da komi ba ta ake to ba a barka haka nan ba dole sai ka sa ma kasa wani abu mm. amma abin da zasu tambaye ka kalilan ne mm. kenan saboda haka ina jin hankalin matasa mm. da kas su sa wannan tsoron su hudda shi da ya mu duka mun ji tsoro daga warko amma daga baya da manyan muka zamna a kan ganje izar suka kasa muka zamna suka mana clarification muka gane da muka je muka yi ku vraiment mun ji daɗin shi a yanzu sa ah, ba alhamdulillah ok ça c'est de belles informations kana so ka karo karin bani mama karin bayani saman eh. kan maganan da ta yi mm. ina tunai wata rana wani etudiant ne wani depo ne za a yi an ce heme nif sai da nif da rccm da ya tashi shi ce kai shi wannan nifkin su gaskiya ba su sama ma ina ne zai su yi donc akwai manka da information okay. abu in baka san shi ba tambaye wanda ya sani ko wanda yake da kenan in ya so shi sai gidanka duka mutane doka suke wani bai ma san ba 17500 ne ake kashe mais est-ce qu'il y a des structures da suke informer mutane aha hajara Oui, il y en a, il y a la chambre de commerce et la maison de l'entreprise. Si on a une formation, toujours bis da mutum zai ta yi samu RCCN konif. Kuma an mutum yana so macen ne zai ta hiya, pour lui faciliter la tâche. in ka can ka bayar da sitimi sai ka a tambaye ka ransa man ka cika mm. apc 2 wani karin bayani eh gaskiya abin da ya shahin informal ina mm. matasa ba wani lokaci ba tsoro bane ba ba wasu information bane ba gaskiya ina a ce mutum yanzu ka zo ka yi takardu amma wanda ake ba kwangila yan siyasa ne basar ma biro enterprise in cikin aljihu take to ya za a ci gaba kenan ya kamata a ce in ana so a ci gaba wanda ya zo kama shago ya yi shekaru yana yi shi ya kamata a bada saboda ya ƙara samari ɗauka aiki amma an yi ta ba 'yan siyasa masu entreprise a aljihu su ake ba kwangila duk wani kwangila ka tafi ndipo na kwangila da muka san da su ake ba kuma basu da shago basu da yaran suke dauka to kun gani ba a so ta wani mutane dole su ji tsoron yin takarru kuma akwai aspe guda wanda diyonci in an ce musu takarda diyonci nan gaskiya 'yan kasuwa 'yan kasuwa ne daga an ce musu takarda su gani suke za a san sirrin kasuwancinsu okay <laughs> voilà Ils veulent vraiment rester discrets sur euh, leur business. Ok, il y a des choses qui sortent. Hein. C'est important de discuter avec les jeunes. Je que c'est euh, à la fada et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Dans la rubrique de ce samedi de l'espace santé et bien-être, nous parlerons du bienfait du bicarbonate des soude sur les mains et sur les pieds. Puis en beauté, avec moi Fanta, nous découvrirons les gestes à éviter pour chouchouter nos cheveux. Et en cuisine, avec moi Bibi, on va se rafraîchir avec quelques astuces de jus naturel. Top, mhm. c'est parti! Le bicarbonate de soude ne va pas arrêter de nous surprendre avec ses multiples bienfaits. Notre blogueuse beauté Juma déjà vous vient aujourd'hui avec une astuce magique pour les mains et pour les pieds. On l'écoute. Cette astuce que je vais partager avec vous, c'est pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes de taches au niveau des pieds ou des mains, ou dont les pieds et les mains sont plus sombres que le reste du corps. On rencontre ce phénomène surtout chez les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. Donc, ce qu'il faut, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de Nescafé. Tu vas mélanger avec le jus d'un citron. Après avoir fait le mélange, tu vas remarquer que ça va commencer à mousser. C'est cette mixture que tu vas appliquer sur les pieds et les mains et tu vas frotter. C'est une astuce à faire régulièrement. Donc après la pédicure, tu passes la mixture, tu frottes. C'est une astuce qui va t'aider à réduire les tâches, ça va embellir les pieds et les mains et ça va les rendre éclatants. Ça nous échappe quoi, que le bicarbonate est aussi magique. Le bicarbonate et aussi les autres ingrédients. tu vois, ah, moi j'essaie dès demain. <laughs> Ou dès ce soir, carrément. Ah, ça c'est vraiment la reine de la beauté <laughs> de la <laughs> Alors, Fanta, t'as quoi pour nous Alors, avec moi aujourd'hui, Rabi, on va parler des cheveux, de comment les chouchouter et les protéger au quotidien. Pour ça, il est important de faire attention à certains gestes, comme ne pas protéger ses cheveux. Crépus ou défrisés, les cheveux ont besoin de protection et les coiffures protectrices peuvent aider. Elles permettent d'éviter les manipulations trop fréquentes des cheveux et maintiennent l'hydratation. Un chignon bien soigné ou encore des tresses faire la Ensuite, n'est pas s'occuper de ses cheveux et du cuir chevelu sous ses coiffures protectrices. Bien que faire des coiffures protectrices implique que nous manipulons moins nos cheveux, il est indispensable de prendre soin de nos cheveux et de notre cuir chevelu en lui apportant hydratation nutrition. Dans la rubrique du dimanche, nous partageons avec vous quelques produits naturels que vous pouvez utiliser pour chouchouter vos cheveux. Il y a aussi le fait de faire des mauvaises coiffures. mit les coiffures protectrices, nous avons aussi les destructrices qui fragilisent les cheveux crépus et les cassent. C'est le cas des coiffures trop serrées, des coiffures gardées trop longtemps ou encore les rajouts des mèches à répétition qui ont tendance à assécher les cheveux de fait de laver ses cheveux trop souvent. C'est curieux, je sais, mais il est conseillé d'espacer votre fréquence d'utilisation de shampoing à une à une fois tous les 10 jours pour ne pas les agresser avec certains produits chimiques contenus dans nos shampoings et le fait de négliger les soins. Les soins sont indispensables pour maintenir les cheveux forts et en bonne santé. Les bains d'huile et les masques profonds permettent d'hydrater, de nourrir et de fortifier nos cheveux. Merci Fanta, merci pour tes astuces. Mariam, toi, je suppose que tu n'as pas besoin de tout ça. Hein. cheveux, ils sont juste dans le dos. <laughs> non, mais vraiment, tu as trop de chance. Ben, merci Fanta. Après. Euh Voilà, maintenant, après avoir bien mangé, comme d'habitude dans la rubrique rose, dans celle-ci, on va s'occuper un peu du rafraîchissement, donc des jus naturels. Première astuce pour un bon jus de bissap. Déjà, j'ai découvert avec une collègue passionnée de cuisine, merci Rafika, que les feuilles de bissap écrasées et infusées donnent un meilleur goût. Et cette infusion permet aussi de garder toutes les vertus nutritives des feuilles de bissap. Ensuite, faire bouillir des pots d'ananas avec quelques clous de girofle pour ajouter à ces feuilles de bissap écrasées. C'est top. Juste après avoir éteint le feu, vous pourrez euh, également mettre un bouquet de menthe, de citronnelle ou des feuilles de basilic que vous allez laisser infuser au moins 10 minutes pour un jus bien parfumé. Enfin, quand ça sera la saison de la goyave, n'hésitez pas à ajouter de la purée de goyave dans votre bissap. Faites-moi confiance, c'est magique. Et je t'assure, Rabi, si tu essaies l'astuce dans le bisap avec les cristaux de menthe, tu vas adorer. Mais ah attention à la dose, juste un tout petit peu, ça sera frais et top, je te jure. Ok. <laughs> Merci. En tout cas, celle de la goyave, c'est une spécialité sénégalaise et c'est incroyable comme c'est super bon la goyave dans le bissap. C'est tout pour aujourd'hui. Bon rafraîchissement à nos amis jeunes qui nous écoutent sur la rubrique rose. On se dit au revoir avec tes Felicito de Shakira, la chanson qui a fait polémique après sa rupture avec Gérard Piquet. C'était la rubrique rose de l'émission tout ça la Fada. dawo Fada, muka dora a Anan, direction de la jeunesse et des sports. MJC mm, Kinzender, nan muka gayyato matasa 'yan business kala-kala. Mun ji wa'anda suke cikin BTP, wanda suke cikin agroalimentaire, masu salon de coiffure, 'yan patisserie, duka dai 'yan technology, duka yau mun tattaro su mi hira mu ji bisa kan wannan business kin nasu ya suke tahiyar da al'amuran nasu matsalolin da ke gare su kuma hada opportunity su a nan zandar to yanzu an ci gaba tambayoyin nawa yanzu so in sani ya ne cikin wannan sana'ar taku kuna samun quand même est-ce que l'environnement permet à un jeune de se retrouver et samu qu'il se réalise vraiment dans ce qu'il fait ma chérie qui a le salon de coiffure tu vas me parler salon de coiffure yani <coughs> salon de coiffure hein. hmm. muna mu kadai eh. za mun kai na dauki ma'aikata biyu mhm. su ma suna samu suna so su bude nasu ok salon yana yi hmm. ana samu sosai gaskiya kenan clientele kin da dama le les consommateurs s'intéressent à ce que vous leur fournissez wanda kuke ma aikin suna suna sha'awar aikin naku da kuke ko suna jin daɗi wani kana gida zai kira ya kamaci ina son kaza kana nan zan su ok sosai kuna samun

wa salam ina wuni lahiya to sunan malamin salamatu sani salamatu sani ke cikin business kimi kike to ina da enterprise ina tattalin matasa kutir okay eh tunda muna koya ma yara sana'a sosai kuma suna koyo yadda ya kamata to he dai mu dai matsalan mu daya mun ba yara horo sun iya kenan ban mu da abin da zan mu ba su in sun kare kamar na sayan mashin haka eh ban mu da abin da zan mu taimaka musu wanda su je su ma su kama harka gaban su tun da sosai mun ba matasa horo yadda ya kamata kuma suna na a zamne su da jarin kansu kuma ba su da yadda su yi su ma su samu su yi nasu na kansu matasa suna koyan aikin hannu amma kun ba jari yawwa ba jari ya dai kawai in an koya a komo gida a zamna kenan wannan bai yi ba mu shine wannan kukan mu shine matsalar mu gaskiya hmm. kuma harkar yanzu kucir sosai tana tashi yadda ya kamata harkar ɗinki eh to salamu alaikum ok est-ce qu'il a d'autres euh,

donc euh, de formation professionnelle et métier yana cikin et voilà yana cikin ina ga direction régionale donc de formation professionnelle ina ga can wajen hanyar ga take ko voilà can wajen take kenan ina ga mutane kuna iya zuwa can eh shari'a voila eh a je tan a ƙara samun bayani kwanan da suka bude shi a feldofa eh kwanan aka bude shi suna neman wanda za su dinga forman mutane suna neman wanda za su dinga wanda ya da za a koya ma aiki mi kuran wannan ina eh. ba ta ilmi ya tura mietre ce yana duka faizan example eh, ana ne kuma kuma faizan wanda kuke farma ku da kanku na iya zuwa da kwai dosiye sun ci ana iya zuwa aje yana za su ɗauke ku ku koya ma yaran da suka ɗauka aiki kuma za su biya ku su yaran da aka ɗauka za a koya musu aiki kuma alafan za a ba su kayan aiki hallo su ci gaba da aikin su. Ah, c'est la magie de la fada. To, da ƙarin bayani ina nan tafi mhm. da dam on va essayer d'équilibrer banda laisser femme da dan uwana ya hodi akwai su kuma ilson nuvo pour le moment dai akwai nij 28 Ok. nij 28 ma yanzu suna recruter matasa su mhm. ba su horo bayan horo kuma su ba su kayan aiki kuma su musu bin sau da kafa Ok, su kuma wajen ina suke? Suna cikin conseil regional. Que de bon idées, que de bon plan To, ina jinka. Muhammadu. Karin bayani ne zan yi saman kan abokina maganan da ya yi. irin wannan opportunity kin ba wai sabbi bane ba a zandar akwai wanda nan da shekara biyu ko uku sun samu avec oem akwai partner akwai gz e mai abu guda mu haɗi ma kanmu gaskiya ko ba haka ba basko wani bi ruwa-ruwa take yawa kuna forman yara a rinka bin su sau da kafa da yawa an ba su amma sun saida yau ko babanka ne baka kabata gobe ya dawo kenan wannan kamar tsakankaninmu fo ne wanda ya kamata a jawo hankalin matasa yaro ko kai forman yaro ya tafi ya samu wannan abin bishi sau da kafa ya yi amfani da wannan abin tun da diyo akwai partner wanda sun zuba da miliyar mai sun dawo sun ga babu komi an sai da an yi wani abu daban wanda kuka yi forme wanda suka samu wannan material dan allah a ja musu kunni tunda wanda ya baka kabata gobe in ya dawo haka shakku zai yi eh kenan mu kama jiki in muka samu gaskiya mu ci amfanin abin da kyau wala to na gode yanzu abin da za a yi on va aller en musique un peu gaskiya hira ta mu ka biye dare ta roma na <laughs> ba mu kare ba <laughs> hira mai <laughs> ta dauko dadi za ku ci gaba da ita yanzu abin da za a yi kuma shirin na da tsarin shi eh on doit vraiment mettre une musique euh, qui va donner plein d'espoir à ces jeunes quand même hein. on va pas baisser les bras voilà

uma queixa. banza irimo goyi a gore yamo matunga dan kyabi masamuni ya fo ga kaba irkoi ga madani sai kambe makoge ce ci gwaigwai gadu gadu ni bombo ni kasi C'était Zakaria Koka de la Kalkanaï. Vous êtes bien sur l'émission Tous à Fada et on parle entrepreneuriat des jeunes, on parle opportunité, on partage des expériences, on partage des bons plans et des bonnes adresses. Si quelqu'un parmi vous a un message particulier, inspirant pour les jeunes des Andes et pourquoi pas pour les jeunes du Niger, Qu'est-ce que vous allez leur dire de par votre expérience, de par ce que vous avez traversé pour faire marcher votre business Donc, des gens société Kawar Express. Voilà. Et gaskiya a matière d'entrepreneuriat ko d'opportunité babu secteur da babu opportunité a Niger. To babban matsalar matasan tsammanin suke yau in an fara gobe a sai mota. Shi kuma entreprise a kaɗan in ana so ma a fara ganewa ya take marshe sai an shekara biyar. Kahi ma ka fara ganewa ya ne ma take marshe sai ka shekara biyar kenan dole sai an yi perseverance sai bare mun san da cewa akwai gwamnati tana bakin kokarinta eh, bayar suna yi mai amma su ma ya kamata a ce su zanka bada tallahi daidai daidai irin abin da matasa suke so su yi diyonci sai a zo a ce matasa yana so ya kabu kabu ya ce mishi a restoration kudin restoration ya kawo dole in an bashi kaya ya saida kenan ya kamata a zanka ɗaukar shawararinsu a zanka zo a tambaye su me kake so ka yi ko ko kuma ni ina ba da shawara in dai taimako ne za a yi a gaban nan a taimaka ma wanda ya fara wanda ya fara kuma wanda ya shekara biyu uku hudu yana yi shi kadai ya kamata irin wannan ya kamata ni yanzu zan gaya miki da cewa letar guda za a yi a Niger takarda ce za a hudu a ce wane an ba kaza ba ban bukatar marshe ban bukatar kudin su ta wannan takarda ta isa in doki matasa ɗari aiki mai ba a yi don saboda manyan ma bakin ciki gare su gani suke kai karawa zakai gaya miki nake ba ban bukatar marshe ban bukatar kuɗi kun takarda ce za ku dace wane wurin ga kaza je ka an baka an ce ka je kai ko biyo ba bani kuma ban biya ko biye wannan kadai zai sa in doki matasa wurin ɗari aiki me ba a yi da aka gano so ma ake ma a hana ku to ya zai a ci gaba to Allah ya sa muna da manya wanda su sun fadi entrepreneur su kwakwallo su aikin gwamnati yawanci ke doki shin gwamnati ba kowa bane ba yawanci kwakwallo su aikin gwamnati ne su ma don ba entrepreneur ma ganin suke kuma abu sabo ne abu ne wanda kamar na damfara Il n'y a pas vraiment cette culture voilà. ouais, voilà, de l'entrepreneuriat. Ok, to, maintenant, ça serait bien d'avoir une jeune dame, voilà, da za ta ba mu ra'ayinta bisa kan amsa ta kibara bisa kan tambaya koko kina da abin gai special mun gaya mun sunanki salamu alaikum wa alaikum salam sunana na na maryama nasirin tukudi Okay. Ya magana ta da nake so in yi kamar akwai karancin wayar da kai na matasa sosai a garin nan saboda matasa suna dubi cewa kamar kawai in ba lakwal ba suka yi ko a birebe suka yi ko kuma wai kawai rayuwarsu ta zama abin da ta zama shi kuma ba haka ba ne rayuwar ba haka ba take kenan dole ne inda wayar da kai su iya ganewa cewa ko me ka nema ko me ka sa a kan ka zaka yi Mm-hmm. in ka jajirce Allah zai kama maka kenan wannan karancin karancin wannan karancin sani da wayar da kai bisa kan matsala ne saboda akwai abubuwa da yawa wanda zaki gani mutum zai fara amma matasa da mutane sai su rinka ganin kamar abin dariya ne sai sun ga abin ya yi ya bunƙasa kuma sai yaran da matasan duka kowa da saura a dinka su a sayo kai Hmm. kenan duk abu in mutum ya yarda da kanshi da zai yi abu to shi ma nasaran kanshi ne hajiya mu mhm. kama akwai inda ake daukan su aiki okay nan fafka ma ana daukan yara aiki ana ba su biya hmm. amma an kai matasa sun kai nawa kenan sai wanda ya yi ra'ayi ne wanda suka yi ra'ayi ne suke dauka ba mutum duka ba ne ba kowa ba ake wallahi na kai yara sun kai ɗari hanya ce sun me da abin kama hanya an da abin kamar siyasa sai wanda aka yi ra'ayi kin gani in sun ɗauki mutum aiki duk wata suna bashi albashi ko in an ida an allah taimake ka ka yi sa'a ana iya baka wata mashin ana iya baka kuɗi jari to sai wanda suka yi ra'ayi fi sabidillahi ba mutum duka ba ake ɗauka mu ku a yau matasanmu mu inda muke ko mini dai gaskiya muna da lalatattun matasa inda ya kamata da maza da mata shaye-shayen kwaya wiwi mata masu zaman banza in kika ga 'yan mata wanda ba su da aiki na zaman banza ki tausaya musu talaka wanda ba su da komi kuma ba su da kwal ta gagare su kenan dole sun koyi aiki ba su da jari na kansu kuma an kai su gurin da za a ɗauke su aiki ma in an kai takardar su ta aiwa ba a kiransu kuma ba a ɗaukansu kuma abin ya zama a yau a zandar ɗaukan aikin wannan na proje ma kama hanya ce sai kana da hanya siyasa ce aka sa shi to il fallait que ça sorte hajiya ga mun sunan naki tana mun sunan ki hajiya salamat salamat sani to wala hajiya salamat il fallait que ça sorte wannan shirin da hazamu liƙe shi wata magana kuma ta bullo to mun gode da wannan bayanin naku duka da kuka bamu yanzu zan ba olive dama ya zo mana da kronikin shi kuma zan yi ban kwana da ku bisa kan wannan shirin na faransai hausa Amis auditrices et auditeurs, bonjour. J'espère que votre semaine a été merveilleusement bien et que votre week-end s'annonce aussi bien. Dans la chronique de ce soir, je vais vous parler du challenge Zéro Make-up lancé par l'internaute Aladin Maïga. À l'ère des réseaux sociaux, se maquiller pour se faire belle est devenu la norme de beauté de la plupart des filles. Le maquillage est devenu de nos jours une seconde vie pour certaines filles et femmes. En dehors des risques de santé que cela représentait et les coûts financiers énormes, les filles et les femmes, en se donnant au maquillage, développent malheureusement des complexes d'infériorité. Le beau n'est plus alors une unité de mesure. Il devient une condition d'existence des filles. Et c'est à ce niveau que le challenge digital Zero make trouve tout son sens. Je partage avec vous les trois leçons tirées de cet exercice. D'abord, on peut utiliser sa notoriété pour transformer sa société. En lançant cette compétition, l'initiateur met en compétition celles qui ne sont encore sous aucune addition de maquillage. Il les encourage à rester sur ce chemin de l'authenticité et de la simplicité. En dehors du prix à gagner, les participants reçoivent également la sympathie des internautes et cela n'a pas de prix. Ensuite, sur les réseaux sociaux, la tendance voudrait à ceux qu'on critique celles qui n'ont pas les mêmes pratiques que nous. C'est-à-dire qu'on a un camp pro-maquillage et un autre anti-maquillage. Au milieu de ces deux camps, l'initiateur de la compétition Zéro Make-up s'est mis en arbitre et organisateur de jeux. Et les internautes, enfin les amis auditeurs et auditrices, qui que nous soyons, mettons notre intelligence et notre créativité au service du bien, le bien de la communauté. C'est la fin de la chronique de ce soir à demain. Et demain, nous allons parler de l'acceptation de choix. D'ici là, allons décrocher les étoiles. c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. On va se dire au revoir sur cette émission. Moi, je l'adore, on est là dans tare da ku. Kuma ina jin duka bayanin da kuka bada zai shiga inda ya kamata ya shiga. On va souhaiter bon courage à vous, jeunes entrepreneurs, et vraiment beaucoup de succès. Que tout se passe bien pour vous. L'émission Tous à la Fada sera toujours aux côtés des jeunes. Moi, Wannan shirin za ku ci gaba da shi da abokin aiki na Habibu Garba sai mu ce a huta lahiya. Sai kuma mun kara haɗu bisa kan wani shiri.